muna cikin wannan littafi muna kuma cikin kisimin littafin na farko mai magana a akan kwadaitarwa kan riko da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajabcin riko da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da son sahabbai da kuma nisantar bidiyo'i da rabuwar kan musulmi muna kuma cikin asar da mala ya kawo masu bayani akan waɗannan abubuwa da muka ji aƙidar ahlus sunna ita kaɗai ce tabbas domin samun sa'ada duniya da lahira kuma wani littafi yana cikin littafin da aka wallafa waɗanda suke bayani a kan aƙidar ahalin sunna cikin waɗannan zantuttuka na malamai a wannan bangare na farko da wannan littafi ya ƙunsa a yau za mu tashi lamba ta 149 wa qala nan ne da Na'am, na'am. قال wasu ila malik an tazwijil qadari faqal wala abdun mu'minun khairun mushrik cikin abubuwan da ke nuna nisantar bid'a da 'yan bid'a an tambayi imam malik imamu dalil hijira Allah ya kara masa yadda Allah ya gafarta masa aka ce masa yana halatta a auren ma ɗan ƙadariya da mata a ba ɗan a aure mutumin da bai yi imanin da ƙaddara ba yana halatta a ba shi aure faƙala sai ce wala abdun mu'minun khairun min mushrik sai karanta wannan aya Allah ya ce ba wa mumini ya fi alkhairi a auren masa da ya akan mushriki ko da ɗa ne kaga wannan aya duk da tana magana akan mushrikai ne amma imam malik ya yi aiki da ita akan kadariya domin aƙidar kadariya aƙidar kore kaddara gaba kafirci ce domin yana cikin imani da Allah ko yana cikin rukunin imani imani da kaddara ka imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littafansa da ranar ƙarshe sannan ka imani da kaddara alkhairi ko sharri to su 'yan kadariya sun ce Allah bai kaddara komai ba duk abin da ake gani yana aukuwa yadda mu yanzu muka gan shi ya auku kamar yanzu haɗo mu nan kaga yanzu ne muka ga mun haɗu ba mu san cewa wannan zai zauna nan wancan zai zauna can wancan zai zauna ba mu san wannan ba sai da muka haɗu sannan muka ga mazaunin kowa to sun cewa ko Allah shi ma yanzu ya gani kuma yanzu ya sani wa'annan su ne hulatul qadariyya sun ce Allah bai kaddara komi ba fadan haka ko kafirce mu Allah ne da manzon Allah ce ma abinda musulmi suka yi jima'i a kan shi ne amma a nan yana da kyau mu faɗakar da yawa ba haushe idan aka yi mashi wani abu wanda ba daidai ba ce sai ya rama ta ce bai iman da kaddara ba ko ba haka ba ta ai maka laifi ka ce baka yafe ba ba rashin iman da kaddara ba ne wannan sunansa neman haƙƙi neman haƙƙi ko Allah shar'anta shi duk wanda ya mahukwai masa sai dan kuka yafe kuka yi rangwame shi ya fi ta mu bambanta neman haƙƙi da kuma imani da ƙaddara wannan zance na imam malik yana nuni zuwa ga nisantar 'yan bidi'a da rashin ba su aure kuma ba imam malik kaɗai ya faɗi wannan ba malamai gabanin imam malik da bayan shi sun faɗi wannan magana cikin hanyoyin ƙaurace ma 'yan bidi'a rashin ba su aure rashin kuma aura daga wajensu amma idan ta yi imani ta bi sunna ta bar abin da uwayenta da kakanninta da danginta suke kai ta so ka kai ahalus suna ka aure ta babu laifi amma ka nemi yan bidi'a komi kyanta komi asalinta komi kudinta komi nacewarta komi neman da ta yi maka bai dace ka yadda ka aminta ka aure ta ba balle idon matashi ya rufe shi dai kyau ta dai haɗu na amfanin haɗuwa ba imani me amfanin me an amfanin haduwa babu sunna ai babu haduwa ita ke sunna duk wanda ya zama halin sunna ya hadu ya kammalu ya cika ya isa ya kai duk da ake kaiwa amma bid'a ai ba kyau tare da bid'a ballanta na kammala da cika da isa duk ba su cikin bid'a wala abdun mu'minun khairun min mushrik ta ga mai imam malik aka tambaye shi yana halatta a wa dan kadariya da mata sai ce bawa mumini ce ai Allah ya ce bawa mumini ya fi alkhairi a auren masa akan mushriki ko da ɗa ne sosul bakara ayata 221 وقال malikan مالكا يقول كان ذلك الرجل ja ahu. بعض هؤلاء هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك فخاصمه هكا ذلك daga cikin إمام مالك malik ya ce na ji imamu kana zalika rajulu idza ja'ahu idan dan bid'a ya zo ma imam malik dan kadariya ne dan jabriya ne dan jahmiya ne dan kota irin aƙida ne ya zo wajen imam malik yana neman muƙabala yana neman munazara da imam malik ba'adu ha'ula'il ashabil ahwa cikin irin wa'ancan yan bid'a duk wanda ya zo wajen imam malik da bid'arsa yana so ya yi munakasha ya yi munazara da shi ƙala sai imam malik ce mashi amma ana fa'ala bayyanatin min rabbi sai ce masa ni kam da kaji ka gani ni kam da kaji ka sani ina kan hujja daga wajen Ubangiji ubangijina aƙidata da nake kai ta ahlus sunna ba ido ruhi nake yin ta ba ba kan jahilci nake yin ta ba ina da hujja ina da dalili kan abin da nake kai shi yasa ga? na tsaya akan wannan wannan aƙida ba tunanin radiran batta ina kuma kanta fa amma anta fashak amma kai kana shakku ne abin da kake kai na aƙidar ka ta bidi'a to kana kan shakku ne baka da tabbas baka da yaƙini shi yasa ka zo waje na yanzu don ka tattauna da ni shakkunka akan abin da yake kake kan shi shi ya jawo ka ka zo waje na yanzu kana so mu yi muƙabala da kai fasa ila shakin mitilik don haka kaga hanya tashi fita ka je ka samu wani mai shakku irin ka fahasimuhu ka je ka yi husuma da shi je ka ji jayayya da wani wanda ba ni ba to kun ga wannan hanya ce imam malik ya nuna ma dukkan ahli sunna duk mai jayayya duk mai so a yi muƙabala in ya aiko maka da takarda ko ya aiko maka da manzo ko ya yi tattaki ya zo wajen kashi da kanshi ya ce alaga tumala ina so mu yi muƙabala ya ce shi ɗan ɗariƙa ne ko shi ɗan shi'a ne ko shi ɗan sai mun gani ne ko shi ɗan suwa ne ne ya zo ya ce malam ina so mu yi muƙabala da kai sai ga gami wannan magana ta imam malik kake masa tuni fa aqida ta da nake kai ta ahalus sunna ina fakanta ne akan yaƙini ban da tambaba ban da shakku ban taraddudi babu shakku ko bai kada zarafi a cikin zuciyata akan cewa wallahi abin da nake kai nan shi a gaskiya daga in ka zo ne in karanta da kai ka san aƙidar ka bita, bismillah in ko ka zo ne mu yi jayayya to sai ka je ka nemi wani mai shakku irin ka sai ku je can ku yi jayayya da shi to duk lokacin da wani mai bid'a ya zo jayayya ta musu ya zo a yi gaddama ya zo a kore mai ƙarya kamar suke cewa shi kenan sai ka gaya masa wannan magana ka ce fa ni da kake gani ina kan yaƙini aƙidan ta ahlus sunna ba ra'ayi ne na siyasa ba ra'ayi zan yi wanka wallahi ai gaskiya magana kenan kwarai dan siyasa mai neman duna shi ke wanka kwarai ya bar wannan fati kuma wancan fati amma ni aqida ta annabi muhammadu ne ya zo da ita kuma ni aqida ta ta hanyar wahayi ta zo don haka ba ni da shakku ban da tambaba akan cewa gaskiya ce to ina kan wannan gaskiyar kai sai ka je ka nemi irinka mai shakku ka je shakku ku je can da kai da mai shakku irinka ku yi jayayya ai mun karanto a can baya shi kuma wani mutum da ya zo da imam malik ya ce alaga ta mara na zo in tattauna da kai na zo mu yi mukabala sai imam malik ya ce to na ji ki zai da muka tattauna da kai sai ka fahimci ni akan gaskiya ya za ka yi ya ce imam malik sai in bi ka sai in bar abin da nake sai in bi ka ya ce ma dalla to idan wani wanda ya zo ya fi ne fi ka ya zo ya jayayya da ni da kai sai ya kada mu yarin jaye mu ni da kai ya za mu kuma sai ce ni da kai sai mu bi shi sai ce ni ba ni da shirin barin abin da nake kai kai da kake da shirin barin abin da kake kai sai ka samu wani irin kako ta haka nan yau maganka dan ɗariƙa gobe jibe maganka dan shi'a harka ta ɓace zulmatun ba'adu hafaka ba'ad ya haɗa cikin wani duhu ya haɗa cikin wani duhu duhu kan duhu bata kan bata tamam mutumin da ke son gaskiya an fahimce shi an gano lallai gaskiya yake neman ruwa a jallo bai gane ta ba ne bai fahimce ta ba aka fahimci kuma duk lokacin da ya gano gaskiya zai bar abin da yake kai na bid'a ya dawo ma gaskiyar tonin babu laifi a tattauna da shi wannan ke ɗaukar cewar Allah wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan to wanda aka fahimci na son ya gane to sai a bi hanya billati hiya ahsan sai a tattauna da shi amma yanzu magana cha jahilan banza yan ƙaryar salafiya yan ƙaryar sunna kaza kaza yana kowon baki yana suka yana jafa'i sai zo ce mu tattauna da shi sai mu tattauna da shi amma sai na ji lallai a maganganunsa a furucinsa a rubutunsa duk na fahimci lallai mutumin nan bai gane ba kuma ga dukkan alama wannan furci da ke a bakin shi in ya gane zai bi ta irin wa'in nan babu laifi a tattauna da su har Allah ya sa su gane amma wanda aka fahimci musu kawai ya zo jayayya ya zo to irin wannan sai a ɗauki wannan mataki da imam malik ya ɗaukar ma dukkanin ɗan bidiyar da ke zuwa wurin shi waƙala malik suna ala anfusikum wa manya man ya'rifuhum kaji kuma wata hanya ta biyu da ke nuna su 'yan bidi'a ba Allah ba ne gabansu abinda a gabansu shine yin fice a ji su a midiya a san su a gari su samu kusanci zuwa ga gwamnati su rudar da gama garin mutane sa riga ta malanta su yi kama da malamai su dinga aron maganganu daga wasu suna faɗa kamar su suka faɗe su su yi kwafi na littattafai daga wani wuri su fitar da sunansu kamar su suka rubuta to wannan sai rudar da gama mutane amma wanda an malami duk magana za ka faɗi ta ilimi ya sai ina ka cira tota duk abin za ka rubuta a littafi naka ne ƙoƙarinka ne cira tuwa ka yi ya gano kai ko usulubin magana ka yi malami ma'abuci ilimi ya san wannan usulubin magana wani ce daga shi malami ba a cin shi da bagu eh kaga an ci mutane da bagu to ga magarin mutane ne ka zana girgiza kai Allahu akbar kai gaskiya mutum ne ya kware gaskiya ya karantu to na ka gano ya kware kai ba ka kware ba ina ka gano ya karantu kai ba kai karatu ba ko ba haka ba yanzu da zo da yi magana kan medicine ban minti biyar sai wani yaman gwalo kaji kaji kaji karabani muke ko malam magana kan medicine me yasa ne kan medicine to haka ma abuta ilimi da kayi magana sun san me ka faɗa abin da ka faɗa na haka ne ko na wani ne duk sun sani to shine ne yake cewa imam malik ya ce yalbi suna ala anfusihim yan bidi'a suna rikita kansu wa yatlubuna man ya ya'rifuhum suna kuma neman wanda zai san su su kullun irin abin da ake faɗa na cewa khalif tu'raf abin da suke so kenan su yi fice hubbu zuhur shi ke wajensu to da aka kullun su rikita kansu su rikita waninsu don su yi fice a sansu wannan shi ne aikinsu وقال وقال مالك قال لي رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك لما ذلك قال قلت لأنك لا تتقي الله ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا وقال وقال مالك كما إمام مالك يا شيء qala li rajulun wani mutum ya zo ya ce mani laqad dakhaltu fi hadhihi al-adyan kullaha kullaha yace Allah gafarta malam ni da kake gani din nan ba fa wani addini da ban yi ba duk addinai iri-iri na yi su wato duk wata bidi'a? da musulmi suke yi sai da ya irinta yace falam ara shay'an mustaqiman yace amma har yanzu wallahi ban gano hanya ba har yanzu ban gano abin da daidai ba faƙal lahu rajulun min al madinati min al-mutakallimi to lokacin da wannan mutum ke ga imam malik wannan magana akwai wani mutumin wani mutum kuma wanda shi ma dan bid'a ne yana cikin mutakallimina yana cikin al kalam wanda suke musu da jayayya da tsabar hankali ba da nassin alkur'ani da sunna ba suke fahimtar addini da tsabar kwakwalwa ba da nassin qur'ani da sunna akan fahimtar magabata ba sai ya ce masa fa ana ukhbiruka lima zalik sai ce alaga ta malam ba an dama an bashi ansa yace bawon Allah zan baka ansa me yasa ka shiga addinai na bid'a daban-daban har yanzu ba gano hanya ba ba gano daidai ba dalilin wannan shine sai ce kala kultu li'annaka la tattaqilla yace abin da ya haifar da ka kasa gane hanya kenan kai karan kanka baka jin tsoron Allah ba Allah kake nufi ba walau kunta tattaqillaha da ko ka kasance kana tsoron Allah la ja'ala laka min amrika makhraja da Allah ya baka mafita dan Allah bai kyale wanda ya san son gaskiya yake yi har a cikin zuciyar shi Allah kuma ya bashi cikin bata ya bashi cikin duhu har abada Allah bai haka komai ta dade kana bid'a komai ta dade kana kan rashin daidai in dai a cikin zuciyarka Allah ya san kana son gano gaskiyar to Allah ba zai taba barin ka cikin bata ba ko ba dade ko ba jima sai Allah ya dawo da ke gwada maka hanya wallazina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ka'ida ما كان الله يبر متو cikin bata ya dore kan bata har ya mutu kan bata to irin mutanen nan da Allah ke cewa game da su falamma zaghu azagha Allahu qulubahum dama ya san karkatar su ya san rashin son gaskiyarsu sai ba su da abin da suka zaɓa amma an ba haka ba da Allah ya gano gaskiyarka ta zai dawo da kai akan gaskiyar shi sa Allah ce game da sahabbai wa alima ma fi qulubihim to wannan ilimin da Allah ke da shi na abin da ke cikin zukatan sahabban annabi shi yasa suka dore akan addinin Allah ya san sahabban annabi da gaske suke addinin musulunci ya san da gaske suke bi manzon Allah ya san da gaske suka sadaukar da kai da dukiya da 'ya'ya akan addinin musulunci shi yasa Allah ya taimake su ya karfafa su ya ce wa kaifa takfuruna billahi wa antum yutla tutu wa antum tutula alaikum ayatu ayatullahi wa fikum rasulu to duk wanda a haka da yiwa ya bace bar hanya to duk lokacin da kaga mutum ya bace ya bar hanya wani lokacin da ga mutum yana kan hanyar ana tafiya sai bar hanyar to dama ba na kware ba ne dama ba Allah yake nufi ba amma mai nufin Allah zai ɗore Allah ka samu nufe ka mu ɗore a kan gaskiya waƙala abu suhail an mai anas bin malik shawarani umar ibn abdulaziz fil qadariyya fa qultu ara an tastatibahum fa in tabu wa illa darabtahum bis sayf فقال عمر ذاك رأيي وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم أبو سهيل عم أنس بن مالك ياتي شاورني عمر بن عبد العزيز ياتي عمر بن عبد العزيز ya yi shawara da ni lokacin da yake sarki yana kan mulki ya shawarci abu suhail wanda ɗan babban anas ne ɗan malik sahabin annabi ya ce masa fil dariya. ya ce wace shawara za ka bani game da 'yan ƙadariya idan mun kama su an kawo su fada wani mataki za mu ɗauka a kansu fakultu sai na ce ara an tastati yace ina ganin ka fara neman su tuba idan sun tuba sun bar wannan mummunar aqida fa in tabu in sun tuba fa biha wa ni'mat to ma abinda ake nema ya samu wa illa in ko ba su tuba ba darabtahum bisayf to sai ka sa takobi ka kashe su faƙala umar za ka ra'ayi umar ya ce allah sarki faɗuwa ta zo daidai da zama wannan dama ni shi an na. waka zalika kana yara malik ibn anas to sai shi malam nan ya ce haka malik dan anas shi yake gani Shima ra'ayinsa kenan wal da al hasan al basri duk abin da suke gani fihim a cikin hukuncin kadariya shine wannan to wannan magana kuma tana nuni ga cewa akwai 'yan bidi'a da ake kashewa saboda bid'a su ta kai kafirci to gwamnatin shari'ar musulunci sai ta zartar masu da hukuncin kisa idan an kama su wanda ko bid'a su bata kai kafirci ba sai da ta lura da su da wa'azantar da su da tsaye da hujja da dalili a kansu har Allah ya sa su gane amma duk bid'a da kai kafirci ma'abocinta ba a barin shi kisa da shari'ar jihar zamfara ta faɗaɗa aikinta da watakila yau ba ɗan ɗariƙa a jihar zamfara wallahi malam balle har a yi da'awar cewa an ga annabi a fili ya ba da wani abu na addini balle har wani shaidani ya fito ya ce duk wanda ya ga baban shi zai shiga aljanna to wannan hukunci hannun gwamnati yake wata ke da haƙƙin tsaye da haddi duk wanda bida ta kai kafirci wanda shi ne hukuncinsa yanzu mutumin zai fito ya siffanta ya kuma ba da misalai don ya tabbatar da cewa salatul fatihi ta fi alkur'ani wanda za a kyale shi ki ta ba da misalai ya shiga na ya fita kuma a cikin gidan rediyon gwamnati wani ya kamata ya kyale shi a nan ba ka taho wani ɗan gidan ibrahim inyas ya zo zawuya ya ce rayukan mutane sun ce ga banza in ban da ma'abuta salatul fatih lima ugulika shehi ya zo tona asiri wanda ya ba su ya faɗin shi daka yana larabci dr atiku zawiya da zai fasara sai ce rayukan mutane sun da ya kamar da cewa mutum dokta ya yi kwana wallahi malam ita da ka shiga da takalmi ka dokta yadda shi ya shigo da takalmi kai ma ka shiga da takalmi shi cewa ya rayukan mutane sun tafi a banza sai rayukan ma'abuta salatul fatihi lima ughliqa dokta sai ga ebo da zahi kuma wallahi ƙarya yake a zuciyar shi wannan ita ce akida ta shi ma lokacin sahabbai akwai salatul fatihi sabai sun rasu kuma su rasu kayan salatul fatihi ba tabi'ai tabi'i tabi'ina duk sun tafi kafin salatul fatihi to ga shehu ya ce rayukan mutane gaba ɗai sun tafi a banza wato wanda suka riga suka mutu duk rayukan sun tafi a banza sai rayukan ma'abuta salatul fatihi lima ulika da larabci shehu ya faɗi wannan sheikh sharif wanda na yi hudu ba sati biyu a kai ne na samu ta sunan shehi ya ce dr tukun hada hudubar ya je darakta ss ya je abin nan ah, commission of police ya je zai kai cewa an yi sulhu a ba taɓa yan ɗariƙa ni na tada wannan sulhun a ƙarya ce ba wani sulhu ƙarya ce dama har darakta ss ya husata na wannan lokacin tun zamanin ya rima ya husata shi ni sai na tsari mai kwano ya husata haka yi da abin nan commission of police ya husata lokacin talautin wani fara wata hausa ni sai da nijin hausa gare shi ta ce mala aida ka ɗanyi shagube mafi fitowa hili kada faɗi da wannan maganganun to ne da na fara da kalmar shagube <laughs> ita ayoyi Allah ta fice kama maganin shakube in dai Allah zai haɗu Yahudawa da Kiristoci da mushrikan Larabawa ya ce ba su yi daidai ba in mu muka ce mu yi ma yan dariƙa shagwabe mun yaudare kan mu mun yaudare su ta kama maganin shagwabe duk wanda ya bid'a mu ce ba daidai yayi ba mu faɗi sunan shi mu faɗi dariƙa tai wannan shine aqida mu shine addinin mu to kaga Umar ibn Abdul Aziz shugaba adili an ya nemi shawara a kan yan bidi'a ya kamata a yi da su da ce a nemi tubarsu nan ma ba daɗewa ba littafin da bugar mala dibu jibril ya rubuta sai da aka yi zama da shi da gwamnati ana mai barazana mai za a raba kan al'umma jihar zamfara akwai raba kan al'ummar jihar zamfara da ya kai shirka da allah yan ɗari ku suna faɗa wani suka ga dama a tiko ya fito ya faɗi maganganu a rediyo ƙananan yara su fito su faɗa su yi jafa'i ga manzan Allah su rena manzan Allah su girmama shehune da waliyai su rena Allah duk wannan bai zama raba kan al'umma ba sai rute littafi akan ɗarikar tijjaniya wani addini ne kuke yi ku wace irin shari'ar Allah kuke kanta ne har da rubutu akan 'yan ɗariƙa zai zama raba kan al'umma Ɗan dariƙa nawa ya yi magana tattaro mani maganganun azumi kawai na bana na rashin mutunci da izgili game da Allah Allah gaibu ne ba wanda ya ga Allah cikinmu, amma Allah ce yana sama suka ce Allah ba ka sama suka ce Allah ba sama kake ba ga ayoyin Qur'an nan karara a fili duk bai zama raba kan jama'a ba wai da an baka kujera ana baka naira dubu saba'in da biyar a zo a hana ka tallata akidar sun da an ce wani alu suna yawan magana sai a ta surutu ha a ce wai wani dan yana da rike da kujerar mulki ya zira barazana ga ahlus sunna dan rutu littafi akan sunna akan aqida ahlus sunna dukko jafa'i da rashin mutunci da rena Allah da yan dariƙan nan suka yi a gidan rediyon jihar Zamfara da FM duk bai zama laifi ba wai na yaran shaidanun nan 'yan makaranta ne abu su faɗa ba wanda a kira gaibi ce kamar yanzu da Allah ya ce cikin ayoyin da ke nuna akwai shi halitta sama da ya yi sai wata ce wannan duk ba dalili bane akan Allah ya yi akwai Allah don sama an ga sama da an ga rana an ga wata da an ga dare an ga yini shi kenan sai a ce wai akwai wanda ya yi su ai ba lallai bane da Allah wanda ya zo yana faɗin wannan ya ƙarfi Allah ko bai ƙarfi Allah ba ya kamata a kyale shi to Allah da ya ce alamun da ke nuna akwai shi dare da yini rana da wata wani su ne manyan alamu da ke tabbatar da akwai Allah ayoyi ga sunan cikin Kur'ani shi kuma ya zai ce yana sama ya da ta kan al'arshi to wanda ya ce a'a ba sama yake ba ba ma dalili akan cewa Allah na sama da shi da wancan me bambancin su in ga gwamnati adila mai shari'ar musulunci ya kamata kyale nan? to mutumin da ya zo rubuta littafi ya ce Allah na sama ya zo rute littafi ya ce shehu tijjani ga abin da ya ce a cikin jihar ma'ani juzu'i na kaza shafi na kaza kuma cewa gwamnati ta shiga cikin matsalar ta ce wai abin da ya ba daidai ba ne su wani ba a kira su ba ka ce ba daidai suka yi ba haka za a mulke mu haka za tafi da al'umma an ta wannan lokuta daban-daban a baya ba tun zamanin yarima sai a ce an tattara ayin ɗariƙa da yan mutanen mu'alin suna wai a yi suru wai a daina taɓa juna shi lokacin da aka jiwa ƙwar'anai a cikin masai dr atiku zawo ya hito yana rashin kunya a wa'azin mako yana nuna shugaba na allah zurmi cewa ga shugaba na allah zurmi nan da su ake wannan sulhun kisa ne wannan rutu na mai masa da martani shi ba a kira shi aka ja kunnen shi ba ya ci huskar shugaban izala na jiha duk bai yi ba sai malam habibu da ya rubutu akan allah na sama a kai matsalar majalisar malamai a zauna a cewa an ɗauki mataki ka a sake haka mataimakin gwamna ya je ya yi magana ka a sake haka haba yan uwa wai mai aka ɗauke mu ahalus sunna ne kuma su wawayen mu ahalus sunna har yanzu ka su gane wani abu sun kasa gane hakika na al'amurra don dai kwaɗayin duniya ni ne duniyar da mai a cikinta ba a yi lokacin da ka hana yarima shigowa cikin garin guso ba yarima ba shekara takwas yana mulki duk inda ya gida ma abinda ya gida ma zai yi daidai ko ba daidai ba amma aka waye gari aka hana yarima shigowa gusau kako ji yarima ya ɗaukaka a jihar zamfara da duniya da najeriya gaba daya amma aka yi gwamnatin ta hana shigowa jihar zamfara ta wani mai mulki maka kwarjini akan aƙidar ahalus sunna kwana nawa ne shekara nawa ce ya koya baka tausayi to don haka aƙidar ahalus sunna yan uwa aƙidar ahalus sunna aƙidar ahalus sunna kun ji shugabanni na gaskiya da suke aiwatar da shari'ar Allah abinda suke faɗa game da 'yan bidi'a ga matakin da ya kamata a ɗauka a kansu ya ce shawara ni umar ibn abdulaziz anas ko kuma abu suhail Amin, anas ɗan malik ya ce umar ibn abdulaziz ya shawarce ni fil ƙadariya a kan 'yan ƙadariya fakultu sai na ce mashi ara an tastati bahun ya ce ina ganin ka neme su tuba ta Allah wani ɗan ɗariƙa ka neme tuba a jihar zamfara yanzu kun yadda da ku ahalin suna da yan ɗariƙa duk abu guda ne ha ta Allah ka gaya man gaskiya magana ba ga baki take ba to to yace ina ganin a neme su tuba fa in tabu in sun tuba wa illa da darabtahum bis sayf in ba su tuba ba sai ka abin nan ɗinsu sai ka sa a kakashe su gaba ɗai faƙala umar sai umar ya ce za ka ra'ayi wannan shi ne ra'ayina nan fa wani ya fito ce ya shi kullu annabi ma na zuwa wurin shi nan dan ba ba matakin da ba ɗauka ba amma a atiku sai an wanda Hisba ya je zagaya ya je gana da mutum ya dawo ya faɗa a rediyo ce an kai ƙarshen matsalar a kai matsalar majalisar malamai kuma dai gashi na aka ce yawo da maganar ba abu na ka yi ta yan bidiyar suka suna iya wannan kuma duk wannan ba laifi ba ne amma yanzu da za su ji wannan magana tawa ta da hankali kwarai ta inda wannan tashin hankali ne Allah sa jiha ta tashi ko ƙasar ma ta tashi ko duniya ta tashi in dai faɗar cewa a ɗauki mataki kan 'yan bidi'a ga shi magabatanmu shawara yake da malami cikin malamai ya kake gani mai da 'yan bidi'an nan amma akwai wani ɗan bida na da gata kuma wani abu zafi ba wani abu da damuwa ba jiha ta haɗa mu gwamnati ta haɗa mu mu yi aiki don ci gaban gwamnati amma a ce shi dan bid'a duk abin da zai yi bai yi laifi ba sai ahlus sunna littafin da malami bai karanta da ku su wane laifi aka kalubalance shi lokacin ban wurin nace na rantse da girman Allah wallahi tallahi da ana wurin sai da majalisar ta wace da duk abin zai faru ya faru ana ci mutuncin ahlus sunna kuma ana wajen ahlus sunna ya magana a wurin sai yan bidiya kawai ka ba dama suka yi magana amma yan bidiya su yi abin suka ga dama bokaye masu zo suna sayan gidan rediyon jihar zamfara bokaye sai gidan rediyon jihar zamfara a tallata kira tallata bokanci duk wannan bai zama laifi ba allah wadan duk wanda ya shirya da yi magana وقال الحسن بن محمد بن علي لا أراهم مسلمين wa kazalika al haka al bin muhammad bin ali yace ba na ganin yan kadariya musulmi ne wa kazalika al-khawarij haka khawarijawa yace su ma ba na ganin musulmi ne su ma kafirai ne kamar wa'ancan duk da malamai suna da saɓani game da khawarij akwai saɓani wasu na ganin khawarij kafirai ne amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba kafire ba ne wa ibn al-mubarak man ta'ata al-kalama tazandak ibn mubarak abdullah ibn mubarak shi kuma yace duk wanda kaga yana neman ilimin kalam to zindiki ne ya kama hanyar zindikanci da ilmul kalam yana hukuntar da hankali yana gabatar da dubaru na magana fasaha iyawa kwarewa mantiki akan littafin Allah da sunar manzan Allah littafin Allah sunar manzan Allah suna bi in sun yi daidai da hankali hankali ya karɓe su in ba su yi daidai da hankali ba hankali ya watsa da su to duk wanda ka yana neman ilmul kalam wato ilimin mantiki na mutanen kumalan abdulrahman to lallai zai kai zuwa ga zindiƙanci shi sa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala ya rubutu ya mai da martani akan malaman mandaki saboda illolinsu ga addini ya birkici addini da jagula addini da suka yi da hukuntar da hankali akan nassi wa qala al-mubarak inna lillahi mala'ikatan yatlubuna hilaqa adh zikir, fanzur ma'a يكون مجلسك لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة ابن المبارك عبد الله بن المبارك الله ji kanshi da gafara إن لله ملائكة lillahi الله نادى ملائكو يطلبون na da waɗanda suke neman wuraren karatu duk wata halka da ake yi don karatu shine ma'anin zikir anan tafsiri hadisi matsalolin addini kamar irin wannan karatu to duk lokacin da aka samu wata halka ta karatu ta akwai mala'ikun da Allah ke da su aikinsu bibiyar irin wa'annan wurare tanzuru ma'aman ya kunu majalisun don haka ka dubi su wane na abokan zamanka ko ya ji wannan magana da kyau ka dubi su wane na abokan zamanka 'yan majalisarka su wane ne majalisar shiyar ku da hake zama ko majalisar wata shiya da kake zuwa hira ya da kyau ka yi tunani wane ne a wurin don ko su wane ne a wurin to kai su ne su kai ne ka yadda ko baka yadda ba ka aminta ko baka aminta ba duk lokacin da ka siffantu da zama da mutane to ka zama su su sun zama kai kun zama abu guda kisa wani malami ya ce ga ya mani wane ne abokinka ni kuma ga maka kai wane ne da ka gama wanda abokinka to ce kai kuma wane ne don haka yan uwa ku sani mala'iku suna yawo suna binciken wuraren karatu sai kowannenmu ya yi dubi ya ga su wane ne abokan zaman shi la ya kunu ma a sahibi bid'a kada mutum ya kuskure ya zama tare da yan bid'a fa inna Allah la yanzuru ilaihim domin Allah bai dube yan bid'a komi taron su komi yawan su komi hargowar su a wajen zikiri komi yadda suka hada gumi saboda zikiri ba ruwan Allah da su dan ba su yi abinda Allah ya shar'anta ba wa alamatun nifaq alamar munafici an ya kunan rajulu mutum ya kasance koyaushe wa ya ƙudu ya zauna an ya kuman rajulu mutum ya tashi wa ya ƙudu ya zauna ma'a sahibi bid'a tare da ɗan bid'a da mun ganka kana yawo da shi mun ganku tare koyaushe haka kai ma shi ne da ko da wajen aiki ya haɗa ku aikin da bai yiwa ka bashi shi to ya san kai daban shi daban ya san zama ne na manja doya da manja e, amma kawai mina hece a ta zama haka ana yaƙi haƙura ana rungumar juna bai san kai haƙe ba shi bai ba gwada mai ƙi ba to wani alamar ce ta wuna fuci da mun gan kana yawo da ɗan bidi'a kana zama ɗan bidi'a shi ke nan magana ta kare kai ma ɗan bidi'an ne a shi sa wata rana da wani malami ya bakunci ƙasa iraki sai ta yi na ji basara ce ko kufa sai ana ta maraba ana ta murna malam wani ya kawo ziyara malam wani ya kawo ziyara malam wani ya kawo ziyara ya ka ji wajen wani malamin sunna Allah ga wata malam malam wani ya kawo ziyara garin nan ya ce Allah sarki ya ce a ina ya sauka suke gidan malam wane al-mu'tazili kamar kace gidan wane dan dariƙa sai da shi ma dan dariƙa ne huwa mu'tazili ita shi ma dan mu'tazila dan mu'tazili shi ma mu'tazili ne to da kaga mutum ya lizimci mutum abokiya ya lizimci aboki to tare suke anil mar'i la tas'al anil mar'i la tas'al wa Afsir qarinahu kar ka wahala kanka cewa da Allah wani waya yake kan ma ka wahala kar dubi abokin tafiya ce kuna ta yanar ta siyasa da ake yi kalli su wane ne abokan tafiya a siyasar shi kenan sai ka hukunta shi da su ka buge su su ne ko da shi ko yana ganin ai neman duniya ce kawai duniya ba a neman ta da yan uwa suna. bai yi a nemi ta nemo ahalus sunna to don me za ka haɗa kai da wasu na ba ahalus sunnan ba da haka duk lokacin da kaga wani yana tafiya yana zama tare da ɗan bid'a shi ma ɗan bid'a ne wa alamatun nifaqi alamar munafici an ya kumar rajulu mutum ya tashi wa ya ya zauna a sahibi bid'a ta dan bid'a haka yan uwa sai a fahimci su wane ne abokanmu فقال محمد بن نصر الحادثي من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل Muhammad نفسه محمد بن النصر الحادثي yace duk wanda ga yana kashe kunne yana saurare zuwa ga ɗan bid'a to lallai ko Allah zai jarabe shi da cire masa isma sai ya wakilta kanshi a kanshi ko ya bashi da kanshi in kana neman gaskiya kana kan gaskiya kana sauraron gaskiya to Allah zai kare ka daga barin gaskiyar ya maka katanga ya maka wani shinge ya katangance ka ya kare ka daga barin gaskiya amma da ka koma kana sauraron dan bid'a to wannan katangar da Allah ya baka wannan kare da Allah ya baka sai Allah ya zara abin shi kamar yanzu misali gwamna ya fito cikin tawagatai ana jiniya ana komi daga shi sai direba yana ta mazure yana ta abin nan sai duk a ce 'yan tawaga sai su dare yaya kaga da yana da tsaro da zai hana kai mai hari amma duk sun dare sun bashi yaya yanzu ko zai kai mai hari to haka wanda ke kan gaskiya yake da tsaro da kariya daga Allah da ya koma yana kashe kunne yana sauran ɗan bid'a sai Allah ya cire wannan kariyar sai zama koyaushe za a iya kawo mashi hari koyaushe zai yi bacewa za a koda ga waya kada ka yi da aiko maka da wa'azin wani ɗan bid'a ko da yanzu irin abin nan na yan ƙadiriyar nan a ji ɗan kadiriya ya yi wata magana mai kama da sunna sai a dinga tura da saƙuna ko ji abin da suka ce ku ji abin da suka ce ko irin wani haka saurare shi wallahi ba abinda da ka rasa wajen ahli sunna ba abinda da ka rasa wajen malaman sunna wanda zai sa ka je ka saurari dan bid'a dan ya faɗi gaskiya so ka ji gaskiya wajen ahli sunna to dan mai jin ta a wuri zai baka shawa ba dalili dan da ya faɗi wannan gaskiyar ya dawo mata ya bi ta ta mai amfani kuma sauraron shi kenan sai da wani amfani da ka sai maka yanzu ga kalibullahi nan ya wata magana ko ɗan gidan nasiru kabara ya wata magana ko abdul jabbar ya mai mata ɗaya rubuci da raddi don allah duk taɓar gazar ɗaya rubuci ya ta yi game da allah game da manzan allah da suka da ta yi ga ahlus sunna da suka waliyan allah da ya ta yi abdul jabbar ya mai masa da martani tamar da ɗaya rubuci ta bashe ɗan hodiyo ya ce mulkin ɗan hode bai wuce zuru ba duk jihadin shi bai wuce zuru ba abu jabbar ya ce oh, baki na kunwa ya kace kace da yaro bauchi ya ce masu ya ma huce da izala yan izala na huce da kuban mu da su wata yanka sai wasu mutane suka ta murna ga dan kadiriya yana mai da martani ga dan tijjaniya ta me yayi akan Allah ya martanin da ɗaya rubuce ce Allah bai sama ya mai da martani da ɗaya rubuce ya zagi ahalus suna ya zagi mana ba gumi ya mai da martani ta yanzu ya taɓa wanda yake ganin shine shehin su ya mai da martani da an taɓa shehi an taba Allah bai yi magana ba an taba manzan Allah bai yi magana ba an taba ahlus sunna bai yi magana ba sai zai aka taba wanda yake ganin shine shehin su sannan yayi magana sai kuma ya burge ku ko ahlus sunna a dinga tura ma 'yan uwa ka ji abin da wannan yace ko ji abin da wannan yace ko nan dari ne to baya baya ne yana magana cewa shi bai da sayyida ba wai a fito a ce wannan sayyida ce a fito a ce wannan kaza ce a fito a ce wannan kaza ce a duk hanyoyi ne kawai na kai ga yin albasha wasu ya burge ahlus sunna tunan dariƙa suna bugun gaba da sayyida sayyida shi kuma ya zo ɗan dariƙa ne ya ce ƙarya ce hanya ce kawai ta yin albasha aka fito da ita ko sai burge ahlus sunna na tura sako ya ce kaza ya ce kaza ba dalili to duk lokacin da ahlus sunna ya kashe sa ya saurari dan bid'a to kamar gwamna ne tsaron da yake da shi sai ya dare mashi yau yanzu misali a bada umarni daga abuja a ce duk 'yan sanda duk ss duk 'yan kaza da ke gidan gwamnati su jaye yaya sai sun jaye gwamna na cikin gidan kuma ina ya faruwa to haka kai ma ahlus sunna tsaron da kake da shi kariyar da kake da ita malaman ka na sunna aqida ka ta sunna su a kariyarka to duk lokacin da ka ba su ka je ka sauraron dan bid'a to an dauke maka tsaron da tsaron da aka baka sako ya zo an jaye tsaron dan sai ka jira abin da zai zo Allah sa kun gane maganar to shine yace qala muhammad ibn nadr الحادثي من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه محمد ابن النضر الحارثي yace duk wanda ya kashe kunnen shi ya saurari dan bid'a to an zare masa isma kariyar da aka bashi ta tabbatuwarsa akan gaskiya tsaron da aka bashi na ya dore akan gaskiya to an zare wannan tsaro wa wukila ila nafsi an wakilta shi an bashi da dubarar shi faƙala abdullahi bin umar a sarskasi alimu